This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a nomad da lol da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne muka sake dawa tare da Sarfila Hashim Gumel a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kai samame tare da cafke Samba da Suki, Dalhatu Bafarawa, Bello Halliru da kuma Raymond da in an haɗa duk yan kwayan najeriya gaba kida ba su kai abin da mutum ɗaya a zalumin gwamnati daya zai sata a gwamnati a cikin lokacin tenuwansa na gwamnati ba shugaba buhari dole ya ɗauki wa'annan matakai za kuma ku ji karin bayanin harin yan boko haram da suka kai a yankin difa inda muka tattauna da muƙaddashin gwamnan jihar hassan ardo har ma da labarin wasanni a takaice daga nijar ɗin yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya thank you jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar tsaro ta NATO ta ce za ta bar sojojinta kusan 12,000 a Afghanistan su kara zaman shekara guda domin kare ƙasar daga sake zama mazaunar 'yan ta'adda. Kamar yadda babban sakataren hukumar NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau talata ya ce hukuma za ta bar runduna runduna kusan 12,000 yawan sojojin yana daga cikin ka'idar da aka yi na sojojin da za a jibge don karfafa afghanistan Stoltenberg ya sanar da alkawarin bayan da ministocin waje na haɗin gwiwa suka yarda da tsarin. Ƙasar Amurka da magoya bayanta ne suka mamaye Afghanistan a shekara ta 2001 don su yaƙi 'yan Taliban bayan harin ta'addanci na 11 ga watan Satumba. NATO ta karɓe jagorancin ayyukan yaƙin a shekara ta 2003 amma ƙawancen ya kawo ƙarshe a yaƙin shekara ta 2014 tare da barin tsarin a yadda yake. har yanzu dai mayakan kungiyar taliban na kai hare-hare wanda hakan yake ba wa 'yan isis damar miƙe kafa a ƙasar tsohon firaministan kasar burkina faso christian kabore shine ya lashe zaben shugaban kasa wanda hakan ya bashi damar zama shugaban kasar da ke afirka ta yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske jami'an hukumar zaɓe sun faɗa a daren jiya litinin cewa kabore wanda yake a zamanin mulkin blaise campore shine na gaba-gaba kafin su raba gari shine ya sami nasarar zaben shugaban kasar a karo na farko da kashi hamsin da uku daga cikin ɗari. a lokacin da yake magana bayan da aka fitar da sakamakon zaben kabore ya yi alkawarin fara aiki cikin gaggawa sakamakon zaben ya nuna abokin takararsa wanda yake biye da shi shine zephyrin diabra da kashi 30 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya rawaito cewa ya yi wannan jawabi ne a wagadugu ya ce zephyrin ya yi tattaki zuwa shalkwatar kabore inda ya yi masa murna mutane miliyan biyar ne suka yi rijista domin zaɓe gaba ɗaya daga cikin 'yan takara guda goma sha hudu da suke neman shugabancin ƙasar da farko an ayyana zaben a cikin watan oktobar bana amma aka jinkirta shi na ɗan wani lokaci saboda juyin mulkin da aka yi wanda bai yi nasara ba ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata ne fadar shugaban kasar amurka ta white house ta fitar da sanarwar cewa kan taron kolin da ake a birnin paris kamfanonin amurka 73 sun sha alwashin nuna goyon baya ga matakan da aka ɗauka kan ɗumamar yanayi cikin manufofin taron akwai rage iska mai gurɓata muhalli da kashi 50 cikin 100 da rage amfani da ruwa da kashi 80 cikin 100 da sayan makamashin da ake sake sarrafa shi a yi amfani da shi. a yau talata ne shugaban kasar faransa faransuwa olan ya sanar da cewa faransa za ta baiwa kasashen afirka dala biliyan biyu da miliyan ɗari cikin shekaru hudu masu zuwa domin samar da hanyoyin makamashin da ake sake sarrafawa da sabunta waɗanda ake da su a taron koli ne a yau talata shugaban amurka barack obama ya gana da ƙungiyar kasashen da suke da ƙananan tsibirai da ɗumamar yanayi ta yi wa illa yawancin shugabannin ƙasashen da suka halarci taron kolin jiya litinin sun amince da ɗaukar matakin kare gandun daji a yau talata ne hukumar lafiya ta duniya wato who ke hidimar ranar tunawa da kulawa da masu fama da cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki wato aids ta hanyar jaddada muhimmancin samar da magunguna ga mutanen da suke dauke da kwayar wannan cutar ta hiv hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniyar ta ce kusan mutane miliyan goma sha shida daga jimillar mutane miliyan talatin da bakwai masu kwayar wannan cuta ta hiv ne suke amfani da magungunan cutar ta kuma ce amfani da irin waɗannan magunguna ita ce hanyar da za a iya yi a za a iya bi wajen yakar masifar wannan cuta hukumar ta ba da misalan rahotannin da ke nuna cewa mutanen da suka yi saurin soma shan magunguna jim kaɗan bayan da suka kamu da kwayar cutar ba lallai ne su shafa wa sauran jama'a cutar tasu ba kan haka ne ma majalisar ɗinkin duniya ɗin na hukumar lafiya ta karfafa cewa ya kamata mutane su je su yi gwaji su san matsayinsu ta yadda za su fara shan magunguna da wuri in har suna da cutar wanda kuma ba su da ita su san yadda za su kare kansu hukumar ta ce wannan kulawa kan iya kare mutuwar mutane kimanin miliyan 21 a dalilin cutar ta aids ko hiv ko kuma ta hana wasu miliyan 28 kamuwa kamuwa da kwayar cutar a nan da zuwan shekarar 2030 idan allah ya kai mu labaran duniya aka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc an kai samame tare da cafke tsohon mashawarcin tsaro na shugaban kasa samba da suki da tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru dalhatu Farawa, da kuma tsohon ministan tsaro bello halluru kai har ma da shugaban gidan talabijin din ait raymond da nasiru adamu el hikaya gare ka manyan jami'an tsaron farin kaya ne bisa binciken da ne suka kai samamai ta kofar baya har suka kwance da marar jami'an da suke gadi a gidan samba da suki da akan ya kai ga kama tsohon mai bawa shugaban shawara kan harkokin tsaro makonni biyu jami'an suka yi wa gidan kofar rago bayan umarnin da shugaba buhari bayar na kama masu hannu kan kwangilolin sayo makamai fiye da naira biliyan shida da kuma fiye da dala biliyan biyu sauran waɗanda kamun ya shafa sun hada da wasu hafsoshin soja na da na yanzu tsohon ministan tsaro bello halliru tsohon gwamna a tahiru bafarawa bashir yuguda har ma da shugaban gidan talabijin ait wato raymond dokfesi bashir baba mai sharhi ne kan lamurin yau da kullum dukiyar nan an wawure ta domin yawancin mutane abin da suke cewa to ga buharin nan yau wata barkatai ba a ga wani canji ba su da dama ana ganin waɗanda ake kama wannan su ne manyan mutanen ƙasa kana ga gwamnati ma'ana za ta iya damƙe waɗannan mutanen ta iya hukunta su kuma sannan ta zauna lafiya babba a ƙasa har ya wuce gwamnati ai babu wani babba da ya fi ƙarfin gwamnati ai da ana gani akwai wasu mutane waɗanda kamar sun wuce doka a ƙasar nan. Eh to shi yasa ya zama wajibi gwamnati a sawaye gari a samu gwamnatin da za ta nuna wa mutane cewa abin nan da suke tsammani ba haka yake ba. Babu wani mutum wanda ya fi ƙarfin hukuma. kowaye shi saboda haka dan kaji an kama bafarawa a bashir guda dan kaji an kama wane ne wane ne duk wannan ba wani abu ne duk babu mahalukin da ya fi karfin gwamnati in har dai gwamnatin ta kai a kira ta gwamnati masana shari'a irin su barista modibo bakari na ganin ba wai kawai kamun ne zai gamsar ba ba tare da kafa kotuna na musamman na shari'un cin hanci da rashawa ba ran da ma za a zauna din ana da kes na muhimmancin da aka sashi kudade billions sai a zo a hada da waɗansu cases ɗin a'a an kama wani da da tabar wuyu a kaza an kama wani da kwaya hukumar ndlea wanda ma daga shan su har rayuwarsu ta ƙare in an hada duk yan kwayar Najeriya gaba kiɗa ba su kai abin da mutum ɗaya a zalumin gwamnati ɗaya zai sata a gwamnati a cikin lokacin tenuwansa na gwamnati ba. Shugaba Buhari dole ya ɗauki wa'annan matakai a cikin gaggawa in ba haka ba duk waɗanda ake kama suna an kawo su an rataya su suna dakon jira sai suna ta haɗa baki da waɗansu alƙalai ba duka alƙalai ba ne da waɗansu loyoyi kuma ba dukan loyoyi ba ne ta har wa'adin buhari allah ya kawo eh, ya ba mu rai da lafiya har wa'adinsa na farko ya ƙare in ma har allah ya ba shi na biyu ma ba shekara takwas ba ne to muna da kesa da suka fi shekara takwas ba ma akwai kesa ɗin da tun ubasanjo ke mulki tun bai sauka ba mun san su an kawo su an rataya su a kotu ba a ji maganan su akwai cases na transcorp akwai waɗansu cases ma wanda ba ba na gwamnati ba ma amma dai ya shafi kuɗaɗen hukumomi jami'u daban-daban har ga sunan yanzu dukkan su ga su ba za a iya komi ba in ba an gera ba yanzu dai a nan abuja duk inda ka ga mutum biyu maganar an kama wannan ko wancan suke yi da jiran gobe kuma wa zai faɗa hannu kan zargin cin hanci da rashawa ne nasiru adamu ali kamilar amurka daga abuja Najeriya. To in ka zama limami na sakkwato, in ka zama malamai karatu tun da ba ka zama sarkin musulmi ba sake da rai za ka yi ba na zaki barawo za a ce ma to mi a ranar barinka. Na tattauna da mukaddashin gwamnan jihar Difa Malam Hassan Ardo a game da harin da aka kai wani yanki na garin da aka hallaka mutane aka kuma kona wasu gidaje inda na fara tambayarsa kamar haka. Eh, lallai jiya da dare akwai abin da faru shine dan ta'adda suka ƙetare daga iyakanmu na kudu suka zo akwai gari biyu da suka kawo mahari gari guda sun yi mutum biyar da suka mutu gari guda ko sun yi eh, gawa tara to akwai wanda suka ji mu su ma sun kai kamar mutum shidda haka bayan akwai wani kone-kone da suka yi kafin jami'an tsaro su zo sai suka gudu suka ketara to su ake tsammani eh. suka yi wannan abu 'yan ta'addan a ah, ba tsammani ba ne 'yan boko haram ne eh su ne to to ita gwamnati yanzu me take yi a kai kuma wani mataki ta dauka daga wanda ya faru mataki da gwamnati ta dauka ana nan ana neman su ruwa a jallo kasa mu a cikin mu babu wani wuri da suka kama ya zan gungun nasu ne a hannun su yake mm. sai dai su je su laɓe su ƙetare iyaka su laɓe in dare ya yi sun ga to shi kenan sai su su yi sauri su bugi su koma mm. kuma bugun nan da suke yi kun ga dai ba jami'an tsaro ba suke nema talakawa suke nema mutane kawai dai yan gari suke nema hmm. zo kashe mutane sai su yi gudu. Akwai maganar ah, haɗin gwiwa na yakar Boko Haram tsakanin sojojin Najeriya da na Nijar ba wani abu da ake a kai ne a ɓangaren wurin? Kasan akwai haɗin gwiwa da aka yi ba da Nijar da Nijeriya amma wajen ƙasa biyar ne. Hmm. Da Nijar, Najeriya, kamar Chad da Benin. to ana na ana kan ɗaukar matakai don a samu haɗin gwiwa nan ya kai ga ba da sakamako da ake so. To daga ƙarshe wani kira za ka yi wa mutanen yankin da hankulansu ya tashi a kai? To mutane dai za a ƙara musu da wanda aka mari suwa za a ƙara ce musu Allah ba da haƙuri. Kuma jami'an tsaronmu suna nan suna tsaye ruwa a jindo suna neman da 'yan ta'addan nan suke don su samo su su kare da su kenan duk inda mutane suke da labari hmm. kamar yanzu sun ka saba da yi su hmm. ba da haɗin kai su ƙara ba da labari domin a samu a ciwo kan wannan matsala. to muna godiya malam hassan ardo allah ya kyauta na gaba ya kuma kiyaye. amin na gode. To wayar mu ta yau za ku faɗa mana ra'ayoyinku ne akan kama-kaman da ake game da cin hanci da rashawa. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mun sami kiran farko daga fatakwal a najeriya salamu alaikum wa alaikum salam kana tare da salisu mai dabino daga fatakwal to salisu menene ra'ayinka game da kama-kama da ake da yake da alaka da cin hanci da rashawa a najeriya to alhamdulillah mu muna jin daɗin kama-kaman da ake wannan masu cin hanci da rashawa nan. ɗari bisa ɗari kuma muna ba da goyon baya kan buhari duk wanda ya san ya yi almundahana da kuɗin jama'a to a kamo shi kuma a hukunta shi ba wai a kama mu ji shiru kamar wancan gwamnatin da sai ta yi haka sai a kama ya mu ji shiru to mu ji ana hukunta su ba mu mai so mu ji ana hukunta duk wanda aka kama a hukunta shi eh to mun gode sosai malam salisu yawa masha Allah na gode to madalla to yanzu bari mu tafi jihar plateau salamu alaikum wa alaikum salam to wane ne a jihar plateau nan din ne ko baka katse ba a ban katse ba daga jihar plateau ne bala eh. komanda ne daga jihar plateau bukur najeriya to bala komanda muna sauraron ra'ayinka game da kama kaman da ake na magana cin hanci ta rashawa a najeriya eh to alhamdulillah biyo gaskiya muna godiya mu Allah muna godiya gare ku kuma mun ji daɗin hakan saboda daman mun rasa yanda za a yi to gashi Allah ya kawo mana yanda za a yi dan an cuce mu an cutar da mu a kasan nan barayi sun kwace kuɗin da ya kamata talaka su yi amfani da shi to sun sai mai sai rike a hannun to yanzu Allah ya kawo mana wanda zai share mana hawayenmu kuma a ci gaba Allah ya taimake shi Allah ya ba da nasara BOA Hausa muna muku godiya Bala Komanda ne daga jihar Plateau Bukur. To mun gode Bala Komanda bari mu tafi jihar Oyo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To wane ne a Oyo? Bala Tiyama ne daga jihar Oyo, kanan garin Kogi. To Bala muna jin ra'ayin ra'ayinka game da kama kamen da ake mai alaka da cin hanci da rashawa da Wato ra'ayi na wannan abin da Buhari ya yi Ubangiji Allah shi kara masa nasara kuma Ubangiji Allah muna mishi addu'a mu Allah ya kara kiyaye ga wannan mutane. Hmm. Wato ma muna jin daɗin da irin wannan abubuwan da ake yin saboda yanzu dai Najeriya kowa san cewa da gaske ake yi ana yaƙar da hanci da rashawa dinga. Kuma eh. ba da hakan ga wallahi wa'annan mutane su san da cewa babu wanda ya karyar doka Allah kuma na bayan Buhari ba wani azalumin da kuma zai zalunci Najeriya kuma ya ci a kere da to mun gode bari mu tafi Kaduna daga wurin Bala malam wane ne a Kaduna kuna magana da Shagori Sabo daga Kaduna Shago ko Shaibu Shagori Shagori Shagori to barka da eh. Shagori muna jin kamera ayinka game da kaman da ake a Najeriya mai alaka da cin da rashawa a gaskiya kamen nan yana da kyau saboda dai abin da ya sa mu a rika kamawa ana hukuntawa domin wani lokaci sai a kama mu zo mu ji shiru to Allah in an kama a rika yin hukunci domin na baya su ma su je a su gani kuma su su abin nan amma idan an kama an bari to wani lokaci gaskiya na baya ba za su samu ainihin faraka mai kyau ba amma ya kamata in an kama mutum ko a yi hukunci yadda ya kamata domin mu gani sun kuma ake yi. to mun gode. bari mu wato bari kafin mu je ga na gaba kar a manta muna magana ne akan ya kamata a gaya mana ra'ayi a kira a faɗi ra'ayi cewa ga ra'ayi akan kama-kaman da ake yi masu alaƙa da cin hanci da rashawa a najeriya bari mu je nasarawa salamu alaikum na nasarawa wa alaikum salam to muna jin ka nasarawa wani ne ke magana yaro na kungiyar muryar nasara ne na awai lokal gwamnin ibrahim yaro mataki to ibrahim muna jin kame ra'ayinka game da kamun da ake a najeriya na maganar cin hanci da rashawa wani dai ra'ayi na gaskiya duk wanda ya yi ka mai mm. wannan kamun ya yi daidai ana yi muna to mun gode bari mu je jihar kebbi wane ne a kebbi mm, kana tare da sahabi gwamnan talakawa lolo to gwamnan talakawa dodo muna jin ka malam sahabi menene ra'ayinka akan kamun da ake cin hanci ra'ayi na duk wanda an haka to ba tausayi ba ja da baya a hukunta shi don son suke su kashe kasan mu gaba daya kuma Allah ya kawo mana wanda zai ceto mu cikin wannan kanji to mun gode sosai bari mu je jihar Taraba hello Salamu alaikum. Wa alaikum salam ake magana a Taraba. kana magana da Mustapha Meroz ne mai ka hankanci a unguwar Wata da Jalingo. To Mustapha Meroz ah, muna jin ka ra'ayinka game da kaman da ake na maganar almundana? Ya ra'ayina na yau duk wanda aka kama a matsin shi fitar da kuɗin talakawa da ya ci saboda amma mutane aiki kuma duk wanda yake da irin wannan halin a yi kokari a kama shi hukunta shi. Eh. To mun gode. Yawwa mun gode sosai Mustapha bari mu tafi Maiduguri jihar Borno. Assalamu ah, alaikum na Maiduguri Najeriya. Amin wa alaikum salam. To muna jin ka wani ne ke magana? Um, Otu ne daga Maiduguri, Malam Otu. To Malam Otu menene ra'ayinka game da kame akan magana? Ra'ayi na shi ne duk wanda suka samu da laifi su kama ya shi ɗauri ke fi gora ɗauruwa. Eh, me yasa ka ce haka? saboda kawai zalintar talakawa suke yi to mun gode sosai to otu kenan daga maiduguri bari mu je taraba hello hello yawwa wane ne a taraba kuma mun dawo taraba ina magana da Rabi muhammed ne daga jalingo to Mala rabi'u daga jalingo menene muhammed daga jalingo to Rabi bakin kasuwa to muna jin ka me ra'ayinka ra'ayina nan shine duk wanda aka gama a hukunta shi a kai shi kotu a dai yanki masa hukunci daidai da abin da ya doka ta tanada. Hmm. Kuma don haka Buhari Allah ƙara masa kwazo hakan da basira da gudanar da mulkin sa lafiya. To mun gode Malam Rabi Muhammad bari mu je Nijar. Wane ne a jamhuriyar Nijar? Ahmadu Bello. To menene ra'ayinka game da kaman da ake eh. a Najeriya na cin hanci da rashawa? Ana game da da aka yi akwai masu yasa cikin harakokin ya. Akwai? siyasa eh siyasa to misa ka ce haka eh tunda misali yanzu ka ga irin gwamnan tsohon gwamnan Kano mm-hmm. wanne a cikin tsohon gwamnan Kano wanne duk ana zargin su da bata dukiya eh, wanne ne tsohon wanne tsohon gwamnan Kano ba ta saba Sokoto oh to eh Eh ina jin ka ya kamata su ma gwamnati ta ta bincike su eh Ta mun gode eh. sosai To bari mu tafi jihar Katsina. Wane ne a Katsina? Wane ne a Katsina? Amma ya kashe rediyon shi sai mu ji shi. Hello? To na Katsina ba ma jin ka sai murya ta nike juwa tana amsa ku a rediyon ka. To kar a manta muna magana akan kaman da ake da ke da alaka da hana a tarayyar Najeriya wanda kuma muke son ku faɗa mana ra'ayinku akan kaman da ake yi din. sannan kuma a ci gaba da kiran sashen hausa na murya amurka kamar yadda aka saba hello abuja wane ne abuja mun samu eh, abuja eh muhammad sani daga abuja to muhammad sani daga abuja muna sauraron ka ok to ni magana ta a game da wannan kamu da ake yi hmm. wannan kamu da ake yi ya yi daidai nisa ka ce saboda saboda abin da ya sa na ce haka manyan ƙasar namu wa'anda gwamnatin baya ta gabata su ne suka ya dukiyar kasan nan halin da muke ciki a yanzu ne suka jefa mu a ciki to saboda wannan kamu da Allah ya kawo mana wannan canji da mai gida shugaba janar Muhammad Buhari ya zo ike hmm. ya kafa wannan kwamiti na bincike hmm. akan almandahana da cin hanci da rashawa da ake yi a ƙasar nan hmm. to ya yi daidai saboda haka ubangiji Allah muna fata ubangiji Allah ya dafa masa Allah kuma ya taimaka masa sannan su kuma duk wanda aka samu da hannu a cikin wani al'amari muna kira da shugaba buhari da da idan an gama bincike a gurfanar da su a kotu to mun gode nan za mu dakatar da kai to da fatan za a ci gaba da kiran sashen hausa na muryar amurka nan za mu tsaya sai kuma mu je ga labarin wasanni a takaice daga nijar Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da taron majalisi na hukumar ƙwallon ƙafa ta janguriyar Nijar cewa da Finifoot wanda ya wakana a shekaran jiya a babban birnin Yamai. Wannan taron ya wakana ne domin tattaunawa wa junan wakilan hukumar da kuma shaka-shakanta na dukkan faɗin janguriyar Nijar. kuma an tattauna ne a kan tafiyar sha'anin wasan kwallon kafa a janguriyar Nijar. Colonel Pele shugaban hukumar kwallon kafa ta janguriyar ta Nijar Fenifut a lokacin da ya wa mahalarta jawabi ya taɓo musu dalla-dalla duka inda aka kwana dangance da irin faɗika tashin da suke yi domin ganin cewa sun bunƙasa sha'anin wasan kwallon kafa a cikin ƙasar da kuma ganin ƙungiyoyin kwallon kafa waɗanda ke wakiltar ƙasar a gwagwarmaya ta kulob. club waɗanda suka kasance zakaru a cikin ƙasashensu a nahiyar afirka wato tauraruwarsu ta kyalla a wannan nahiyar haka zalika ya taɓo irin sakamako daban-daban wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar maina national aji zuwa aji ta yi samu a baya bayan nan kuma duk da yake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar maina national ɗin ta kai labari ba a neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya ya ce irin sakamakon da ta ta samu ya zamanto kamar wani darasi wanda a nan gaba za a dora karatu a kan sa domin ganin cewa an tabuka abin kirki ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya fifa yanzu haka ta hiddo jaddawalin sunayen an wasa guda uku waɗanda za su neman cancantar zama tauraruwa wannan shekara a wasan tamola kuma 'yan wasan su ne neymar dan ƙasar brazil sai kuma cristiano ronaldo dan portugal da ke buga ma real de madrid da spain sai lionel messi dan kasar Argentina da ke buga ma FC Barcelona. A ranar dai goma sha ɗaya ga watan Janairun shekara da goma sha shida ne hukumar kwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta bikin sanar da kowanne ne daga su zai zama tauraron shekara ta 2015 na kwallon ƙafa ta duniya. Shi ko Firaministan kasar Faransa Manuel Valls cewa yi da wuya dan wasar ƙasar cewa da karin Benzema da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta Real de Madrid ta kasar Spain na kwallo wanda yanzu haka tauraruwarsa ke haskawa a wannan kungiyar Ito Firaminista ya bayanin cewa da wuya ya ci gaba da buga ma kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta mola ganin cewa kotu na zarginsa da hannu a cikin harakokin nan na barazanar da aka yi wa mace Valvena abinda ma ya kai karin Benzema din a tsare a 'yan kwanakin da suka gabata a lokacin lokacin da 'yan sanda suka shiga bincike akan wannan lamarin haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a Janguriyar nijar to yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin na amurka an yanke wa wani ɗan ƙasar kanada hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari a ranar 12 ga watan nuwamba a bisa samunsa da hannu a fataucin kahon karkandan wanda kudinsa ya haura dalar amurka miliyan daya lauyan gwamnati john cruden na bangaren muhalli da albarkatun kasa na ma'aikatar shari'a da lauyan gwamnati preet baharara na wata kotu a new york da kuma daraktan kifaye da namun daji dan ashi ne suka gabatar da karar lishin liyan da aka gurfana ya amsa laifinsa na yin smoga din kahon karkanda daga amurka a ranar talatin ga watan yuni na wannan shekarar wannan hukuncin zai zama darasi ga sauran masu wannan muguwar sana'a da suke neman hana 'ya'yanmu da jikokinmu damar gadon nam daji in ji dan ashi a watan fabrairu na wannan shekarar ne aka cafke linshin liyan wanda yake cikin wata kungiyar masu harkar kayan tarihi na yankin asiya da suke kasar china tun shekarar 1976 ne aka shimfiɗa wasu sharuɗan cinikayya a kan ƙahon karkan wanda ƙasashe fiye da 180 na duniya suka sawa hannu da kuma kare kifaye da namun daji da tsirrai wannan hukuncin sakamako ne na ci gaba da binciken masu fataucin namun daji in ji mataimakin lauyan gwamnati mai gabatar da kara john yace ya ce tilas ne mu tabbatar cewa kasuwan sayar da kayan tarihi bai taimaka wajen kawar da waɗannan namun daji daga doron ƙasa ba a tsawon rayuwarmu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. To kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma wannan karin a takaice sarfilu. Malam Usman hukumar tsaro ta NATO ta ce za ta bar sojojinta kusan dubu goma sha biyu a Afghanistan su kara zama shekara guda domin kare ƙasar daga sake zama mazaunar 'yan ta'adda. Tsohon Firaministan kasar Burkina Faso, Mark Christian Kobore, shine lashe zaben shugaban kasa wanda hakan ya ba shi damar zama shugaban ƙasar da take Afirka ta yamma a karo na farko cikin shekaru masu yawan gaske. jami'an hukumar zaɓe sun faɗa a daren jiya litinin cewa kobore wanda yake a zamanin mulkin blaise compore kafin su raba gari shine ya samu nasarar zaben shugaban ƙasar na karo na farko da kashi 53 cikin 100 a yau talata ne fadar shugaban ƙasar amurka ta white house ta fitar da sanarwar cewa kan taron kolin da ake a birnin paris To da takaitattun labaran shirin dare ya kammala sai kuma da duku-dukuyin Allah ya kai mu gobe za ku ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Sarfilu Hashim dan mutanen Gumal da ya taya ni gabatarwa da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni sai Joe Gill injiniyan mu na yau. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.